Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun manazarta kan rubutun harshen Hausa ne suka halci taron daga ƙasashen Ghana da Nijar da kuma jihohin tarayyar Najeriya. Malam Ado Ahmed gidan Dabino da ke guda cikin masu shirya taron ya ce mahalartan sun tattauna tare da lalibo mafita dangane da wasu kalubale da ke ciwo marubuta littattafan harshen Hausa tuwo a ƙwarya musamman ma a yankin nahiyar Afirka ta yamma. Mu shine akwai matsaloli da yawa akan marubutan daga inda suke rubutun daga ka'idojin rubutun da sata fasaha da ta dame su a yanar sadarwa ta intanet da sauran wasu abubuwa ko masu buga littafin an sa littafin a manhaja a zo a dinga satar fasaha wannan yana daga cikin abubuwan sannan babu wata kwakwara hulɗa tsakanin marubutan mu da marubutan wasu ƙasashe na hausa wanda kuma ana yi rubuce to wannan gamayyar da haɗayyar za ta taimaka a samu jituwa da fahimta da musaya ayyuka da saidawa da sayarwa tsakanin mu. Batun kiyaye ka'idojin rubutu wajen wallafa littattafan Hausa na daga cikin al'amuran da aka tattauna a yayin taron. Farfesa Bello Salim, Jami'ar Bayero Kano, ya yi tsokaci dangane da wannan lamari ga mahalarta taron. komi yana da ka'ida da yawa waɗanda aka koya ma ka'idojin rubutu amma ba su aiki da su kuma hasali ma wannan abin a harshen hausa hukumar rubutu cikin hausa bature ne kawo mana shi shi ya zo da nasa ka'idojin wanda yake gani su ne daidai lokacin da ake cikin tafiya mu ya mu ya mu ga cewa akwai wani dan cikas wanda ya kamata wato a tsaya a duba shi suna tsammanin an yi taruwa kai kashi ɗaya biyu uku zuwa hudu kokarin a daidaita abin nan wato a ka'idojin rubutu kowane harshe wanda ake rubutawa dole ya zama yana da ka'idoji na rubuta na rubuta littafi na ka'idojin rubutu hausa shi dan karami saboda bugun da ni ta fuskanta ne na kokarin gyare-gyare shi ne ya tilasta ni cewa lalle in rubuta wasu ka'idojin rubutu waɗanda za a dogara da su Hajiya Umma daga jamhuriyar Nijar na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala ta yi sharhi a kan yadda sabbin hanyoyin sadarwa na zamani ke ƙoƙarin gurɓata tubalin koyar da harshen hausa ga yara ƙanana abin da yake faruwa a cikin ƙasashen na afirka ya zama to gashi mun bar yara a sake sai internet da wani harkar kwamfuta duk ta ɓata yara suna ɗaukan al'adun waje eh, in muka bi ƙa'ida muka koma can muna bin harshen gargajiya ba a ce ba yaro kale koyi ilimi ba kuma da na zo cikin taron masha Allah sai na tarda akwai mata da yawa cikin matan nan na san ku akwai marubuta kenan ya kamata a ce su cikin rubutun da suke yi ya zamanto abin da za su ja hankalin al'umma ne da yara da manya kowa ya zamanto yana abin da tunda yanzu haɓe sukan harshen gargajiya ne muke cikin harshen gargajiyar nan menene zaka iya wata gudunmuwa ce zaka iya kawa na bunƙasa wani abu da zai amfani ƙasar taron da ya amince cewa ya kamata na mawallafa da marubuta littattafan Hausa su kiyaye da batutuwan da aka cimma a matsayin hanyoyin warware kalubalen da aka gano suna mayar da hannun agogo baya ga sha'anin bunƙasa harshen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya